Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkar mu da warhaka kuma ku da sake saduwa da mu a cikin wannan littafi na mai sunan tartsatsi babi na arba'in da hudu bismillahir rahim suna nan suna hira suka jiyo maƙoƙa a waje suna ta ba suna ta bambaɗanci suna shelar an suna shelar ga ango ya zo sai kirari suke ta zabga masa shi da shi da amaryarsa Salma Salma tana ji an ce ango ango nan ya zo ta ji ƙirjinta ya buga damdam da sauri Hafsat ta miƙe ta zaɓo mata wasu kaya da suka tanada ba tare da kowa ya san da su ba ta bata ta ce ta je toilet ta saka aiko tana murmushi ta je ta saka ta fito daman duk abin da amarya take da buƙata a nan an yi mata a ɓangaren gyaran gashi da lalle sannan takanas aka ɗibo mai kwalliya ta tsantsara mata kwalliya tunda tunda da za a je ɗaurin aure shi ya shi ya saka yanzu bayan ta saka kayan ta ƙara da sarƙa da ɗan kunne da da ƴan hannu da wani da wani agogo da aka saka sannan Hafsat ta feshe tilo daɗin turare ta shafa mata mayafi ta saka takalmi da haɗin kayan ta sannan ta riƙo hannunta suka fito harabar gidan inda Aliyu yake jiranta daga nan aka yi ɗaukar Aka yi ta ɗaukar su a hotuna ɗaya bayan ɗaya, aka ta ɗaukar su. Masu waya, masu waya suna yi masu cameraman ɗin ma da aka gayyato su ma suna ta aikin, suna ta su Da ƙyar Hafsat ta janye ta ta kai ta ɗakin Auwal. Auwal na da inda yanzu ya dawo ɗakin su Usman ta daɗa mata a kunne cewa ita ta iya takunta sannan ta fita ta yi wa Sadauki bayanin Salma tana, tana ɗakin. Aiko ya jawo hannun Aliyu ya kai shi har ɗakin sannan ya fito yana yi masa tsiya. Aliyu ya ƙara Aliyu ya wa Salma kallo tun daga sama har ƙasa sannan ya tako a hankali shi a kanta har ya zo kusa da ita da zafin nama ya fisko da jikinta ta faɗa ya saka sai ya zagaye ta ya zagaye ta da su sannan ya aza kansa a kafaɗar shi ya raɗa mata cewa "wa na kama?" Salma ta yi saurin rufe fuskarta a shi ta ce, Wa dai ka yi wa fashi? Aliyu ya ɗauko fuskarta yana kallonta ya ce, Ki ɗauko ki kalle ni ki rantse ba ki ji daɗin faruwar hakan ba. Salma ta janye jikin ta ce, Ya ni iya da haka Allah ya tsara zan yi haƙuri in yi maleji da kai. Aliyu ya buge Aliyu Aliyu ya tana yin bayan har ta jinjina da bango sannan ya saka hannayen shi ya yi mata rumfa. Ya ɗago fuskarta idanun shi a lumshe. ya kai kai mata wata wawiyar sumba. Bai tsaya a nan ba har sai da ya ji bakin shi cikin nata yana wata tsotsa tamkar wadda tamkar ba zai ba zai barta da shi ba. Da ƙyar ta ƙwace kanta ta fita bakin ta. Ta fita ɗakin da wurin ta ya bi ta ƙofar ya bi ƙofar da kallo a zuciyar shi ya ce za ki san aiki san aikin sabon jini daban da na tsoho kawai. sannan ya fito ya kwashe zugar mutanen shi suka tafi a zuwan da karfe biyar cif za a zo a ɗauki amarya saboda akwai fati da sadauki ya shirya musu da za a yi da karfe takwas a tashi karfe goma ai kuwa tun kafin cikar karfe biyar ɗin motoci suka fara fareti a unguwar lokaci yana cika gwaggo ta fito da amarya bayan ta sha huɗubobi a wajen iyayenta da abokan arziki Mutane suka ɗori a jerin motocin da aka zo da su ɗaukar amarya Salma da Goggo da Hafsat su ne a motar da aka zo da ita domin a ɗauki amarya. A hankali aka fara tafiya har aka bar unguwar sannan direbobin suka shiga nuna ƙwarewarsu a saman titi sai ba su fili ake yi saboda ganin yawan motocin ga su a jere ya tabbatar musu da amarya ce aka ɗauko, sai Allah ya ba da zaman lafiya ake yi ji a bakunan ƴan kallo. Ko da suka je kofar gidan aka fiffito Goggo ta rike Goggo rike da hannun Salma har suka je kofar gidan shiga babbar falon ta ce da ita ta shige da kafar dama, sannan ta yi bismillah, ai ko haka ake yi. Salma ta shiga ta shige duƙum cikin falon ta, sai ko ai ko sai kallo ya koma sama saboda ganin sababbin kaya waɗanda ba su ne aka kawo ta da su ba falon sai wani sai wani sirtaccen kamshi yake Goggo ta wuce da ita har ƙuryar ɗaki sannan ta ce da ita ta jira kafin ta ta jira kafin ta zauna a gadon. aiko sai ga ta sai da ta duba kowace kusurwa ta ƙarƙashin gadon sannan hankalinta ya kwanta ta ce da ita ta yi addu'a ta zauna. Dauda ta ga sauyi sosai a wurin Hajiya Zure amma har yanzu ba ta nutsu da shiryuwar ta ba a cewarta ba a yaban ɗan kuturu har sai ya shekara goma da yatsu. Daga nan gwaggo ta jaddada mata wata sabuwar nasiha sannan manya suka yi manya suka fita gida aka bar su Hafsat suna ta sharholiyarsu har lokacin zuwa event ɗin. Suka sake wani sabon shiri amarya ta ƙara canji. ta kasa janyewa suka nufi ƙaton hol ɗin da aka tanada domin gudanar da bikin, aikuwa suna zuwa ba a ɓata lokaci aka fara shirye-shirye da za a yi saboda ba a wani cunkoson mutane an shirya abin ne a kan tsari, duk wanda ya je wajen isasshe ne a wurin. A wurin amarya da ango sai zugar mutane tartsatsi fans da na hango suna ta raba idanu suna kallon yadda ake gudanar da tsare-tsaren bikin a kan tsanaki. Can na hango Maman Irfan tana yi wa mutane tartsatsi sannu da zuwa tare da nuna musu wurin da ya kamata su zauna bakin ta a washe saboda tsantsar ta ga Salma. Fara sabis ɗin abin taɓawa na hango Maman Abdulwahab tana ta aikin cizgar gwarzanciyar kaza sai da sai ta cika bakinta fab da tsoka sannan na ga ta ta fito Fati Ghana da ke shigowa a lokacin tafiyarta ta jan girma da manyan da manyan takawa a gefe ɗaya kuma na hango mom of triple of triple H da maman SS suna ƙusƙus aiko sai ga um sai ga Ome na hango da maman twins da maman Abdul da Humayya da Aisha SK sun baje sai jan gara suke yi can sai ga rukayya Habibu da Ambash sun shigo suna taka suna tafe suna hira a hankali sun haɗe iya haɗewa daman can ga su ƴan dagwashar da su tamkar wasu ƴan bana ƴan bana bakwai saboda jikinsu ya ƙi bayyana yawan shekarunsu suka samu wasu kujera suka haƙince sai shan ƙamshi suke yi bayan kowa ya nutsu aka fara fitowa da kaya aka fara fitowa ɗaya bayan ɗaya ana cashewa Hafsat ma duk da girman cikinta ba a barta a baya ba ita ma sosai sai da ta fito ta taka sadauki yana yi mata leƙi da kuɗi sannan aka fito da amaryar ango a tsakar fili aka saka musu cool music suka fara takawa a hankali ai ku zo ku ga ɓarnar kuɗi da aka ake yi musu kamar ba a san zafin su ba sai na hango sai na hango mamar Irfan tana zuge zig tana zuge jakanta sai da tayi kamar ta ciro kuɗi ta liƙi sai ta fasa sai haka ya fi sau uku amma dai a ƙarshe haka ta ɗaure ta fito da su tana yi wa Salma liki amma amma zuba su take tana kukar zuci saboda soyayyarta da kuɗi ai sai ga Huslov ta zagi dantse sai cizgar rawa take yi, ta yi zungumi kashirɓan amma ta kasa bari saboda kiɗin da take ji yana ratsa ƙwaƙwalwar kanta ya sa ta zaucewa sai sauya launin rawa take yi kala-kala. Bayan an ƙara cashewa ne aka kira amarya da ango suka yanka kek, suka ciyar da junansu sannan aka fara gabatar da shirin kammala fati daga ƙarshe aka saka kiɗa. duk mai ra'ayi ya fito aka fara cashewa goma da tana bugawa aka tsaida aka biki mutane suka fara sulalewa ango ya ja amaryarshi ya yi gaba tare da tare da ba tare da ya jira rakiyar kowa ba mutane suka dinga yi masa tsiya sannan su ma suka yanka suka yanke shawarar kowa ya kama gaban shi sadoki ita rere matar shi suka nufi gida a sace suka shige ko momi ba ko je sun yi wa sai da safe ba saboda gajiya sai a waya su ya sanar da ita sun dawo sannan sannan ya dawo hidimar Hafsat domin ko shagwaɓa shagwaɓe masa ta yi ko wanka shi ne ya yi mata sannan ya dawo ya yi mata tausa har sai bacci shi ma a gajiye yake taɓa shi ya sa ya bingire yana nashi bacci a bangaren ango da amarya sun yi kwanan farin ciki dariya ya ƙara linkuwar soyayya soyayyarsu saboda Aliyu ya nuna wa Salma cewa auren aurensu na farko da na yanzu akwai bambanci don ko ya saki jiki ya gwangwaje tuzurantakar shi shi yayin da Salma ta tabbatar da rasa tabbatar da ta rasa shi da ta rabka da ta tabbatar da ta rasa shi da ta babbar kuskure ta ƙara gode wa Allah da ya dawo mata da farin cikinta da ta rasa aure da ta rasa a auren farko shi kam ya ji duniya ya a duniya ba wata mace da ta yi saura sai ita kaɗai domin ni'imar domin ni'imarta da ya dangwala ta sa shi ƙara yin nutso a cikin tafkin ƙaunarta ya sha a cikin tafkin ƙaunarta ta sha addu'a sannan albarka tare da yiwa su Umma da Abba addu'ar gamawa lafiya da suka yi ba ta tarbiyya ta gari. shin ko ya aka yi alhaji sidi ya haƙura ya wa aliyu salmar shi a lokacin da aliyu ya gari a lokacin da aliyu gari ya yi masa dip saboda ganin da yake yi salma za ta kubce masa ya kira sadauki ya sanar da shi abin da ke faruwa sadauki ya ce da shi ya sha kurumin shi in dai har matar shi ce zai aurata. aiko suka haɗu suka gano wanene Alhaji Sidi da labarin shi sannan Sadauki yayi amfani da kuɗi ya samo lambar Alhaji Sidi a wurin wani ɗan uwan shi suka dinga tsokanan shi da shi tsokanar tsoratar da ta hanyar ƙira da waya da tura masa saƙonni a WhatsApp suna yi masa gargaɗi akan auren Salma. Dadi Dadi suka ga ya kaife ya ya kasa tanƙwaruwa sai suka biyo ta hanyar ɗiyar shi Nana Firdausi da ita kaɗai ce ita kaɗai ce Allah ya mallaka masa a matsayin ɗiya a duniya. ‘Yar shekara ashirin da biyu yanzu haka tana karatu karatu a ɗan Fodiyo University Sokoto saboda matar shi ta farko har ta bar duniya bata ta taɓa haihuwa da shi ba sai bayan rasuwarsa rasuwarta ya yi auren maman Firdausi maman Nana Firdausi tana zuwa ta sami ta kuma daga kanta ba ta sake ko da wata ba shi yasa ya ɗauki soyayya shi kaf ya ɗaura a kanta ba kalar gatar da bai nuna mata bai nuna wa fiddausu shi yasa da suka ga ya kasa haƙura da Salma don har blocking ɗin blocking ɗinsu ya sha yi amma su biyo shi da wata namba aiko sai suka dinga bibiyar 'yar tashi suna ɗauko bidiyo da sauran suna ɗauko bidiyo da suna ɗauko ta suna tura masa suna yi masa gargaɗi da tsoratarwa akan idan bai janye auren auren auren ƙudurin shi na auren Salma ba za su ɗauki mummunan mataki a kanta da farko dai da farko bai ɗauki abin komai ba amma tun ranar da suka fara nuno masa bidiyo ta a wata supermarket da ta je a ranar ya shiga tsoro. ya shiga tsoron kairinsu akan kan ‘yarsa guda ɗaya tilo ba shiri ya ɗauko ya ɗauko mata masu tsaro duk inda za ta je suna biye suna yi mata rakiya a ranar ɗaurin auren ana cikin shirin zuwa masallaci ne suka turo masa wani bidiyo inda suka ɗaura ‘yar shi suka rufe mata baki da sellotape tana zaune a kan kujera sai fiske-fiske take yi tana can ɗin sadoki suna suna a bayanta jere suna muzurai sannan Aliyu yana ya nuna fuskar shi ya fara magana kamar haka Alhaji Alhaji Sidi ba dai taurin kai ne ba dan taurin kai ne kai ba to nima ina da nawa kalar taurin kai muddin baka janye zancen aurenka da matata ba to wallahi sai na sai na sa waɗannan maciya ƙarfin sun yaga mata rigar mutunci da Na datsa maka baƙin ciki da daidai da abin da ka yi min. Ba gudun kamun hukuma in dai burina ya cika. bani gudun duk wani abin da zai biyo baya. Saboda haka, dubara ta rage gam ta rage naka, aurenka ko mutuncin 'yarka. Wani bodyguard ya fincike silitar ɗin da ke bakinta da karfe aiko ba shiri ta fara kuka tana kiran, "Abi, Abina ka zo ka cece ni wallahi." ba da imani za su iya kashe ni jiki yana rawa alhaji nasiru ya fara kuka ba shiri ya danna musu kira sai da ta kusa yankewa sannan suka ɗauka cikin tashin hankali ya fara magana da cewa dan Allah ku yi haƙuri kar ku cutar min da 'yata dan idan dai idan dai aure ne to na fasa wallahi ko da ko ina aurenta wallahi zan wallahi zan iya sakinta in fanshi budurcin ƴata Su Aliyu suka tuntsaye da dariya sai da suka yi mai isar su sannan Aliyu ya ce, To ka jira idan har aka ɗaura min aure da Salma, za mu kawo maka ‘yarka har gida cikin salama. Ya ƙare maganar ya kashe ta suka bada da umarni a kwance ta a bata abinci sannan suka ce sannan za su tafi ɗaurin aure ana ƙarewa za su bugo a kai ta ƙofar gidan su a ta. Ai ko haka aka yi. bayan an ɗaure bayan an ɗaura auren Aliyu da Aliyu da Salma Sadauki ya kira ta ce su kai ta gida to kun ji ya aka yi rashin ya juya da mujiya Alhaji ya bi ya bi ya Alhaji ya zaɓi mutuncin ƴar shi akan auren Salma lokacin aikin Hajji yayi Sadauki ya cika alƙawarin da yayi ma su Abba da dangin da dangin Hafsat wato ƴan birnin Kebbi suka je suka suka kai ziyara ɗakin Allah sun yi addu'a sosai a gare shi da neman tsari a rayuwar shi da ƙarin zaman lafiya akan zaman shi da Hafsat da roƙon Allah akan ya saukar musu da roƙon Allah akan ya saukar musu daji yaran su lafiya ya ba su ‘ya'ya na gari kafin su dawo sadauki ya sa aka gyara gidan abba ya saki kuɗi a cikin kwanaki ƙalilan aka aka tamfatsa musu gida na ji na faɗi wanda daga ɗaya anguwar gaba ɗaya anguwar su babu kamar shi su umma suka dawo kallo ya koma sama suna mamakin wannan haɗaɗɗen gidan a ce nasu ne na da ya koma haka su usman sai tsalle suke yi saboda su ma suna su suna gidan Hafsat can suka zauna har Umma ta dawo. Gida ya yi kyau sai san barka ake yi musu murna biyu ta dawo ta dawowa maka da ta sabon gida. Hafsat har kukan farin ciki ta yi da ta zo gidan ta ƙare godiya ga Allah akan kan dacen da ta yi da namijin na gari. Gidan Hafsat yana da wata takwas a Asma'u ta haihu ta san ‘yarta mace Tabarakallah mai kama da Umma Sak wadda ta ci sunan Nana Fatima wato sunan Umma ana kiranta da Huda. An yi bikin suna lafiya an watse taro lafiya. Huda tana da wata ɗaya Hafsat ta fara naƙuda ba shiri. Sadoki ya kinkime ta ya kai ta asibiti a tare suka suka sha su Duk korar da nos suka yi masa a kan ya fita ya barta za ta haifi aiko ko kula su bai yi ba. Ta yi ƙoƙarin ta yi lallaɓa Hafsat take yi ta bashi take yake yi ba shiri ta ƙanƙame shi tare da kiran sunan Allah sai ga sanɗalelen ɗanta namiji ya faɗo fari fari fari jazir da shi kamar ka tsaga kamar dandala jini ya fito ga shi ƙatoto masha Allah yaro yana faɗowa a cikin jini ya ɗauko shi ya rungume shi aikon nos me za su yi in ban da dariya da ƙyar aka da ƙyar ya ba da shi aka goge masa jikin shi. Zuwan Momi ne ya sa ya rage rawar jiki da yaron. aiko bayan an ƙimtsa yaron da mai jego ya dinga kiran mutane yana sanar da su kafin minti goma sai ga asibiti ya cika fam da 'yan ganin jariri. Ba shi da aka sallame su suka yo gida da zugar mutanen su. Dama Momi ta roƙi alfarma a bar a bar ta a hannun idan ta haihu har ayi suna har ayi suna sannan a maida ta a maida ta gida wanka ai ko haka haka mummy ta bata kulawa tamkar ƴar da ta haifa da cikinta mummy Umma da Abba sun zo ganin jikallinsu Umma ta goya yaro ran kamar kar ta tafi ta bar shi su su Salma amare dai su ma kullum a nan ake yi ne, wanda ita ma lokacin ta sami nata rabo tana fama don ita tana don ita nata cikin da tsirfa da tsirfe-tsirfe ya zo mata. Ranar suna ya rawaita sunan baban Sadauki wato Bashir Maidala inda aka yi masa laƙabi da Junior. An sha hidima ba kaɗan ba, haka mai jego ta sha kyaututtuka wanda har sai da ta yi kukan farin ciki saboda murna. Nura Yadmila ya kawo mahaifiyar shi da ƙannen shi har da yayar shi suka zo yi wa Hafsat barka da suna tare da kyaututtuka ga mai jego da jaririnta ya murja tamkar ya murje tamkar ba nuran da aka sani ba da shi da ƴan uwan shi naira naira ta fara ratsa su sun goge su ma a nan ne yake sanar da sadauki auren shi sati biyu masu zuwa shi da Indo ɗiyar baffa wanda wanda yanzu Indo ta goge ta koma Aisha wato saboda Nura yayi wa baffa halacci ya sakar masa ragamar komai na dukiyar shi suna suna ta tashin juya kobo ya koma naira. Bayan kwana biyu da suna momi ta maida Hafsat wurin Umma da tarin dukiya da ta samu albarkacin zuwan Bashir Umar Sadauki Bashir.